الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sababata ji تبت الله صلاة ينشيكي ce ci bi تبت ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ina na safo shi da guto ta gbon digu yanzu zulhijja 1439 kalenda alijiriya na ajin daidai bai safo guto ta september 2018 kalenda ya miladiya ne ya mai ba karatu daga littafin a sarul fitan ya sheikh abdurazak ibn muhsin al-badr hafizahullahu ta'ala man ga yabu bukata da tabbata Allah ya buya ce ci ya daji ya wata mako gani biyu ya wa gafara gani biyu ya ji tuba na ba tsoyaci ya tsari da tsoyaci daga yanci ta ci gobe biyar tun da da yi zane tsoyaci ga abu ba na zandoro yiwuwa zane magabi na zandoro la ba wa a jirki hadi zai zaji buta da gaske na sai allah guja da na gafu ba cina make jirki da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu shi ya tsoyaci ya ga tuci na tsoyaci ya salatu ya na mu ci ta zanu yi ta sahabi ji bayanin zumana na ina na nan bukatar bukatun karatu ji ya zamu pe pachin doro ya buye yawon lalamaro mogun ebe na wakpe na ya ndoci amana da egwu na wakosi ne ndị muhimmanci sarauni egwu na ya raga ga na nga elu wadin a gan daga tsaye-tsaye yau ebe wani asaru ya fitani na fitina ga na kinwe mo ngwe zupe ne kuyoko nga nga mala ga kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi ke za sai so mo pinu wa ga nguta na da na pe ne fitina inanin mo pe ne fitina dibena nan mo pe ne fitina ga lo wa be mananin wuji wani ga gada ta ce fitina wuci ya gula su rayu zumala marogan ya zuku shafi bai ci rabon ɓe e ya zu ɓe yana ji fitina da jingwa lonan wuji amfani ya wuce sarari mai la amfani wuci ko bai yi ebo na babi ya annazaru fil awaqibi wa ma'alatil umur budan wace yanzu bai lamarin nole na wego wuce tsawa kanin gunde lamari wani ngamalu be da sira ya nge da nge da tariye imam ahmad nan bale ke da lango ci mini manya bagada di tijo adi ba imam ahmad in awai imam ahmad wa be mula ci ga ya ba abdullah hadha al amru qad tafaqam wa fasha ya'nuna izhar al qalb izhar izhar li khalq al qur'an wa ghayr dhalik fa qala lahum abu abdullah fa ma turiduna قالوا أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرتي ولا سلطاني فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم عليكم بالنقرة بقلوبكم ولا تخلقوا يدا من طاعة ولا تشوكوا عصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر الإمام أبو بكر الخلال ولقى النبي كتاب السنة ya bubu ke dai zangoci mini manya fuka wayan bagada jo aluba imam muhammad a cikin suna ta dani nan ga alkurani maluku ya e suna da dani nan wuje ma ni ga alkurani e ga tsoca ya suna ta dani nan waje gani ko an ni wajen an ni wajen imam muhammad ga ta kiyace wo a gaiwa ga ibi wa shawara doyen yayi je da mai mulki na imam muhammad ci jin munazara gani biyayi nga ya e ji kariye na da egbe egbu igawa e gwage ya ajita ayawa mu eme ga ga musulmi je fi guba mu eme ga je je ya mu eme ga ke ji sababi na je ya musulmi je ya pamba bi yi mu e ce yanzu e la lamarin na ne eme la kure ji ye je fa ye je ibadeji lokacin majali wuce ga abin da su kwaga ajali su kwaga rayu a nan ya ga ni yóò lé ìmáàmù ahmed ẹni ni, ní kí o àti ẹ̀zọba yán lẹ́mọ̀rí náà lé kí wọ́n mọ́ ìmáàmù ahmed ti fẹ́ gẹ̀gẹ̀dẹ̀ fẹ́ gẹ̀gẹ̀dẹ̀ fẹ́ gẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara àti ẹ̀bá ìmáàmù ahmed àmá gbogbo ìmáàmù ahmed rẹ̀ adé ya àti fẹ́kẹ́ ẹ̀dà ìzàṣìgáńgá alámìàtọ́à egiyan yẹ́gì ìmáàmù ahmed mọ́dánwó àfẹ́kẹ́ ìyìnwó sọ́gun lámìtú ẹ̀nà ẹ̀gàndà nínú ìmáàmù ahmed ṣẹ́gun bàbá ẹ̀gì wùntì na ìgá hambali na hambali ní ishaq wùntí wùntí kí na wùntí nù gaga ahmed hambali

duna an yi kaji mu sha fi babin isla a maji amfani don na yin gyara wana sai da kutubu abin asan ilbanna abin musamman bin Laden Adewu Ayman Zawairihi Disentin Muhammad Yusuf shi Disentin ko shekau yawon wala barabe e wasibo ko kila mon ko wasu jina non su jina ko laji ganewa ina ma na ga lalugwa na agwa amma ga wale a waki bayan lamari na ga can lefa ga laji ki ayon a ciliya ina ma biciya da beji faruwa eh ya Ene ina ke jiri ganne ciye zuciya zo bayan lamari ulenin ngayi ina e mun ga jiye mu mun ji amfani sarau sahabi ne ga abdullahi ibn mas'ud nan wa ga ga inna ha sata umuru mushtabihatu lamar ja da mu afe da ishti ba da gigiji fa alaikum bi tuada echita fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairu min an takuna ra'san fi shar wallahu fi zane lami tu zai tinya al khairu Wani mun ga loje tishiye ye jeji ibnu abi shayba da bi al musannaf ya bugu. wà lẹ́dọ̀ wọ́n jí bọ̀ sí ẹgbẹ̀ kí yàn ṣíṣẹ́ báyìí náà ẹzà ṣíṣì wẹ̀wà àjíní wẹ̀jẹ́ kàwọn àjíní isis ṣe wú láṣì alkaida ṣe jí kó akin kind of uh, yẹn north africa yẹn mọ́gbìlìbìjì ẹ̀dìkí mọ́ ẹjímọ́ jẹ́mọ́tàn sọ́rọ̀ muslim ní fi bílá bí sudan àti ẹjímọ́ ṣẹ̀bá àbújẹ́ jí fi somalia da sauransu ezugaje da ya gufiti na iri na non bismil jihadi mu rayi ni ga ezadio nga tugwe na certainty da na kiwa daga naso ko ila maga jihadi li dagwa ta yawo bo kiwa ta ya so icho ebugo kinta da labaro da waili ni alkur'ani da waili ni hadisi ji daga mutunu jo feji usulu salasa ta wal arba to ci kitabu tauhidi ta tahawiyya da sauransu arba'un hadisi umdatul akali bulugul marami al-muharrar feji karatu a taga nawul wadiu al-ajrumiya mulhasiri rab qatrun nada alfiyatu ibn maliki be shurubuji feji karatu ruci al-aqdari ashmawi izdiya risala askari muktasar khalili da sauransu feji ke feji karatu ruci yannan ga lamalakatu ya ilimi ya zawanjo yanzu ga shishi wọ́n gagun fìtí na ń lókí ẹ̀ṣẹ̀gbọ́n maru lẹ́mọ̀rú mẹ́fẹ́ alheri àmọ́ amma ci lánà tí gbogbo nganga níbi sallàsallam gan látàzálù tó haifar tí mímọ̀ tí zahiri na alhaƙi láyàdùrú man khalafahun wala man khazalahun hatta ya ti amu laiwahun ka zalika zanuwa ci kun kyawa a yi ta haifar mansura a fiye ku da yankun siyoci zani ga aliya bana alagun a. mun biyar ya nan da zani ya kwabe ta haifar mansura wuce nan a yi isis zikin wacin imamu ahmad ibn hanbal to yazid ibn harun to ali ibn al-madini a gaza ne je baran da safat mansur ne in lam yakunu alal hadith faman kaga aji alul hadith ja kaga aji man ne ya al-qur'an ben sunna ya ci taki da wanjo na zai ci za wucin wale shubwa ile no umaji ga dole safat mansura siriya gwa da no safat mansura a fiya da nan doro to misra to irakio to shamo to nigeria wani ga taɗin wani a ta fatil mansura nga ya alfurkatun najiyo a ga ke yi alu sunna ko ebogo wa ne ga zando lokacin gashi shi wahi wa ce londo kireti create ya ci to cause confusion da lamarin ezajo mu ne imam imamu bukari gobe kitabu la adab al da ba ibn abi talib sai na aligar la takunu ujalan mazayi' buzura. فإن من ورائكم بلاء مبرعا أو مقلعا وأمورا متماحلة مدحة سيدنا علي ne gafi zanje jiye da lamari wani ma e gagajishe كرا na ma ya cinta karakara mai inole sai na aliji wasiya ya wuta e gajiye mu wace to da lamari bo wace ya zo bayan lamari wuce wani ebo bira jendo tun abeti lo boke mu sayyidina ali ke gabe ngo la takunu ujilan mazaye ya ga ta da je jikino al'ajala neji a fe ga fitine sheba ne mu ngwen yayin da yaza na wa fe da da zangu ni ye fitine ni mbona da ne fe shishi na wunde alakere ga da ne gigbaro na da ne gigbaro ndi alakere ga da ne da zangu bona ni ye fitine na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta takunu fitanun fitina bebe alqaidu shi khairi min almashi zane shi kin banon da alkal ga zai da baro zai yi da zangu banon wal mashi khairu min asai zane mai da zangu banon da alkal ga zai zane bi shi gumbona bayanin na irwal imam bukhari muslimin na no le ko wallo do ya da fitine undi alkal ga no ga ga gumbona ya ba ba biya gani biwin so ku gi gangan da fitine bai da sai muslim hadisi sai zaid ibn sabit ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu billahi min alfitan ma zahara minha wa ma batan e ba tsari da su kai daga fitina to na tulanin to na sona sahabe ci ganna uzu billahi min alfitan ma zahara minha wa ma batan fitina zai ba tsari ba gani biyu e zai kikkiya gani biyu ya soku gwazu tsa bi be egun be sherin nga malami ne aduwa ji be tsaro ya zuba ta riga mi ne e za mu ba ta riga da ya zuzu gike lamarin nan da muhimmanci na musulmi a ji kula da yin umma da muhimmanci ne za go lamarin da sa sa ko ga goza so so ko mun ga ji kiwa ya zo amma to sun ya zulani ta zu ne gu ya gaskiya ko umusu ba be so ko so ku ga mu be fitine sọ̀kọ́ mu gánto musulmi gánto fitina ma na ji wa ribita ke zainin dundu ba biye fahimta yi ki fitina ma ki ma wọ́n jin biyo wọ́n gwaza ta sarauni gama la a ga sa'idu manita an zabi gairi zanen ajiyemawani ngai zanen yandoci na gajin zanen wani lafiya wa ziyu na wato gbin man jiga wato gbin la kirki jiga zan da shi shobarin nan idan ga ga ya ji bai tifa la jari kashi wajahidu fi sabilillahi ko qatilu mata la takuna fitna yakunu dinu kulluhu lillah ko وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات min kuwa in e zame waga a ji jihadi zane wagu ne zane ga egun wani wa katilu fi sabili lai lazi ne na kun zane ga egun wani ga wagu wani ga ke ji jihadi bai suku e jiki an wa ni ya katwa wala ta tabi in e zame ga ke ji jihadi bai ganci suku wa je doshici gama la alibi ga alimamu junatu ya katalu ni wa ra'ihi ko amma yanzu da nga nga manga annabi sallallahu alaihi ga jihadi felu alkiyami ko yi aisi zai ji jihadi akọ su ko fi na guti zo ene ishi ba gba ne zugu ga ikiyo jihadi takani musulmi kafiri ji eju ozi ji e, mai tisewo e, musulmi ji iraq eji musulmi ji syria eji musulmi ji libya ya e ji musulmi ji ya e gogo a kidawa rijiyo ya turu da alal islami wa da una alal ausar a kewu musulmi a kewu zira a maga kafiri luwa Nomba 2 karuwa ce o soto kafiri je shi na neje wa yi ba bayanin ya maje kagwa ya e ga ta yawa hadisi na jiga ga ya tiyan kitabul fitanonin adi hadisi da bana nabi sallallahu alaihi wasallam ugan musulmi ga guzo e ko malahimu rum nga jizo a da ga kiyo a da ga da jalati ya ko tashi wajiba na gushe jo a sha shagan mane za wuce zo a tafe shi ko da jalati ga kiyo da jalati ga tiyaga a shafe wa a sallah ya su ba kiye dimashke ko alibi sa caci shi daga samo ma di cajan sallah gani ko aga sallah jizo ya gaji faro alibi sa da da jaliwu ga wafe ne ga aga da jaliwu kya ji faro ne daga zuwa ni ko soko cajiwa soko cagagan a kararriki ibadan li la yudalu lakum bi qitalihim miawushi min do ci lati ya yede kago ga gwana fakhruji bi ibadi ila tur wujimiji ya gaji ya kula babu fatiyo tu wo bi adisun ìgájì àkùdà fásitì kílá níbi isa òmìnira níbi sọ́kó bí màájí àníwọ̀n mọ̀ṣára ẹ̀gbẹ́ màájí àgbẹ́sìn àkàrṣe ìjẹ́ nẹ́yẹm náà duniya sassan wa wa jura ba jí ma da kakar kílá àtikun ya

jihadi ga gaya alhaji wal umra haji ngani be umran wabiyo ga jihadi wabiyo ga mini ya jihadi ilimi wadabo mini jihadi ya kula da ilimi dabo wa jahidun bi jihadan kabira kya ga kimo jahidun bi gwa biyu yin da ke da alqur'ani amma zango ti dago nganga allah subhanahu zango ti gashi shunga no ICC gan da zai yi egun na ne da wani shiga tagorogo ebo ne su ilimi laaya wanda na ji a na jiyan nan su bula na zai ji kokari da ya kwai ya laikwai gorowa ke ji a na aya na zai ji kokari a ci wa ilimi adị a na aya na masorotul an kabuci budo sorotul an ba, ma maki yoyo a tsoron maka mun ga lalala laji adiji wajibi kan ga ebe ga Ya ko e yirin na ila e bi kafu me da hadisi ibn majo to kitabu sunna ibn abi asim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna minan nasi nasan mafatih lil khairi ya min yazo angijo zan go ce wuje ko ya alkhairi wa inna minan nas nasan mafatihal shar zan ce ma ge kun sheri magali kun lilhairi e la al khair ala sheri pe amila al khair tu fatuba liman jihar Allah mafati al ala ya dai ya mafada na da janne ya zana su ko ga ge ko bibe alkhairi khairi la dan gubona wa wailin liman jihar Allah mafati al shari ala yadayhi walu muludi tabbatu ya zana ge ko sheri sọ̀kọ́ bú láàdán ẹgbù gbọ́nà kí wọ́n gan wọ́yọ́ zangochi àyíze ní a máa ń gbójí ń tọ́ àkẹtí na ẹwò the whole country kó láti gáàlẹ̀wà ẹwọ́ kí ibò wọ́n àìdí àsápa ewa nneki langoci su aji bombi ake langoci bindiga ake dinafu langoci arefu langoci duki aji lalace ewa aji lalace langoci ya su tashi hankali anaki da son lozaji da sauransu zai niu ya mawai mifta wuli shari ko? ga mallawar taku fitnatan la tusiban allazina zalamu minkum khassa isun da ya fitinan nan wa je zai ji zalunci kawai nan waji waji ta ce musulmi na wace ta don lamarin wani ngalugwa wọn fẹ́ gí ẹ̀kọ́ ṣẹ́rì mọ́ ngalugwa wọn fẹ́ tíṣìgún ẹjẹjẹ mọ́ yanzu ngalugwa wọn fẹ́ zane jídáwà ló ẹjẹjẹ náà ẹgbẹ́ náà ne ìṣòtò àlìkíyà náà wato ya dai rigar na ɓata ne kiyo ba da ya fahimta yin kifiti ne mo is very important ẹzù pé wúye bí egun náà wà lábẹ́ ní egbó náà wọ́n jí musulmi àǹfàní sọ́rọ̀ yẹ pé asàrò yẹ fìtẹ̀l wọ́n dókun sọ́rọ̀ ìgbẹ̀lẹ́ ṣe mọ́ mẹ́jìgẹ̀rẹ̀ tí ga insirafu nasu hannu libadici fitina ga la pan e ele da ibada jibiya mina sa rin fitina lada gambe ibada ji ko? iraje e papipayin soci biya irade ga timba ma ga shi lozun waje abinin wadda zibiya gan gan ko? da ki labari gan ki alkaida jin ki isis jin ki zakazajin kima da yinin bo labarin boko haram fa sheik kaza fa in su tsaba ga za fejin ga so ko an kalo ga gasan ga malalin ga ibadatu fil harji ka hijratin ilayya da ne ji bada da zamani fitina na wa ke da ne ji jira bayan nuna hadisan al-imamu at alharju nga iza mai lamar ya giye nan fitina ya tsari iza e wuji shi nan ebogo iza be careful lokacin wuce da suku lokacin fitina ya e zulu bibi da wa ilimi ji sallah da lokacin gina fila fiyazun ga kuranu ko wasan bayan ceci ji bule-bule bayan mai ciwo shi dákẹ̀ yà lítàjì gáfẹ́ iye tí ó yí mọ́ gáfẹ́ di fáàrí mọ́ wọn mi sún ọ̀dán wọn jí ń tara dán gẹ́ẹ̀dẹ́ ẹ̀kí mọ́ gẹ́ẹ̀dì gílùmọ́ kẹ́yì mọ́ gẹ́ẹ̀dì lìwàtù mọ́ yẹ mọ́ bí àrẹ̀gùn àjí da sauransu yẹn ná mo di àǹfààní sarauni gama láàrin alibi sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida laman junni bal fitan zana wo mana ngai zani ga biya da fitina no alibi chaga wuce ga rubuta ruwa ma abuja da daga hadisun al-mikdadu ibn al-aswad e mawe biya da yanzu biya da fitine ya e zama oluji shagala da ibade ya e zuji shagala da zikiriji ya e zuji shagala da milafiyar coci ya zuji shagala da yana aludiyar tsombayin coci ne inda da hadisu na tajuna hadisa al-bukhari daga hadisan musallama na yi miya anibi sallallahu alaihi wasallam nan ga anibi sallallahu alaihi wasallam biyan na kiyashi liyani anibi yau subhanallah ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن يوكي صوائب الهجرات يعني أزواج يصلينا عليك صلى الله عليه وسلم يرساتي تبطي أسوكو كي سوكو تيجون fitina kici ji faruwa a ne ci fayin ne sai nujin ba ka ji sallah a na kin ji ibada wale gan ibada jiyar sokun gila fitina kiyabu un ji uji fitina ne ke wajen da mina na ne fifijin da ya ganku zai zana kan nagu facebook zane kan nagu whatsapp na send message ya na zane send message ya zane sallah agwagan umfajan e ba ci ya shi ne da mina na ne daga wagi da wajen kiyayen ka sallah ngumiya zan wace ba ci hare zuwa shi kayi zaniyar kuranu ba ọgbẹ́ni mú bá tánà fìtínà dánwó gálákíọ̀ ìlà ìṣà pẹ̀kẹ́ ìbáadé sọkólúgbọ́ àníbìsílà sílẹ̀ rẹ̀ mọ́yí òkè sọ̀rọ̀ àhíbà ìjọra kìí sọ lìnà rubba kasiyatin fil duniya ariyatin fil akhirah dan wati ga tufu wa fo ira me fo al kiyami ya gun ayo ne lawdon na ni bi sanda sun ga ba jiru bila mal fitanan e din pampayi ye lo tikirki ka mi fitinan ga tubu ji faruwa nan ka kita illal muslim ki wa ga ya shi na yi shi ko nan wa le ge ngole anabi wuza ba ga zulu tikirki nlanu tusoko ŋun dokun bi aduwa bɛ ŋun bi alukuranu bɛ kakun ne fitina ga tɔ amina izaye la bizi bi enu etsi kan izaye la bizi epa ibada di ase izaye yi nɔsɔkɔ awu ba ne kakun ne fitina di faru aza amani eta bi u ne zi alhassan albasri inda yi niza ya iya da fiti da yana hassan albasri shiga ya yi wannan sai ya zo an gishi inna wallahi ma salatan lawul hajjaji alaikum illa hukumatan so ko la hajjaji be ta ce ba wuce diya za ba sai punishment daga ba su ko fala to aridu hukumatan la bi saifi punishment ce so ko ga eh, ga eh, eh, gula kiya ba gani be bi ko mare walakin alaikum bi sakinati wa tadarru e cita e mai dake ya so ko ibnu sa'adi wala da nabi aso baka to kubro to ibnu sa'adi a dimashq ga Allah subhanahu wa ta'ala gam wala kad akhazna bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun yana iwali bitace zauna mun da biya su ko mun su patoci mun la hali mun tazu lugwa egbe mi hali ke girman kai lugwa egbe mi hali ke lugwa melu chan ramu ya bikin melu da zolo da na dida ko yin tarami melu ga zaya melu gita kwa melu bukuta melu je dida yan na gai za focus yo yi bata iga jami su kwa lamari ta zuya yi in bai daga ba abi hurairah radiyallahu anhu abu rara gan takuni fitna la yunji minha illa du'a'un ka du'a'il gariki Nga fitina bebe aje na ganzagwa fitina wuce na kewa ga fitina yin zàlẹ́jẹ́ láàájí inú ọ̀nà òǹtàfẹ́ èyí sọ̀kọ́sọ̀kọ́lú gangbanu nga mọ̀lá ngọ́lé wọ́n jíga sẹ́ká e, fitina jí mẹ̀dúgbùrú zanwẹ̀tí ábìtí mẹ̀dúgbùrú azù nàìjíríà zanwẹ̀tí ájì rẹ́fùjìjì nìjẹ́rọ zanwẹ̀tí ájì rẹ́fùjìjì kẹmẹrùngbó zanwẹ̀tí ájì rẹ́fùjì vichado zanwẹ̀tí ájì rẹ́fùjì kó jíga náà kó fi mẹ̀dúgbùrú zanwẹ̀tí ájì rẹ́fùjì fi óbio zanwẹ̀tí ájì ngọ́lé aje detention camp jì ne to gwamnati mutanen malam su ne safe corridor muci gombe waje na mai na bata nan wallahi fitinan giwa barat wa don namu wuci mai dubu ne bata kima fitan layin jimi na illa du'a wunka du'a ilgariki ko ila jiga ne gabe da nuna eza de fitina wuce wuce bicu da ko in ya magi mafi dazun abin ne muna zaman lafiyar na ya zaga su ya soto zo tashi hankali gadda bai zaluwa cewa ce zai jina tu ya kuba tahu a nura jikiyar zandowa ciwa zando ɗaya da ya zage labinu a biyar na mabanin ko? wani yana abu da ragalen wani takuni fitna layin jimi na illa don ka zuwa gari ki ta bago ayyajin ku sako waje na sako wani omobiya da kiyan ɗaya jeje yannan gai ga zago amma waɗannan gwai ki wani zuku yanwaci dabba na zanwaci ya jaji confusion a ce jiki a ce gafi da ce bo na gungunin ɗaya daga a yi zalo fitina wa magagan ka munafiki ya yi wa magagan wani ya kulu tasma idan ra'aita zan tuji buka adisaruhum wa gali ya yana ka a fe safiyo wani ya kulu tasma li kauli a magagajin wace shi tuka gan ɗan ya ego za magaga na wuce ga disibu o mai gan ji daidai mai bawa wa alibi kashi wujan gandoci ta ga ji zago ya e biyo makanta islamiyya e yi gida kan abu a kada jikiyar nga a yi uzo be careful zanwe tiga ajira gun egbo gbarufu shi in the name of jihad gbarufu nwe tiga mi dike ara mi wala takulu nafsa allati harama allah illa bil haqq zanwe tiga ajira gun egbin na jo sukun ajejin zajiji wani gane ku na akidan khawarijanci tsaba bi akidan gulu fi takfili bi ayi tisi bi boko haram yuga bi zajuci shi wannan waje abin gbagbo ta jiya in the name of tashin kin ya je yin zagi na wa malinin imran ibn hassan wuce yin zagi wuce yin zagi wuce saki da warji madabiyo imran ibn hassan ci gani ga yin zagi na mari ni gula da shan akida sunna wunde yin mari yin zagi yin zagi da felu a akida warji hatu bai ce ke wuce yai? imran ibn hassan imran ibn hassan wuce ma sun sunnu yore wuce da mari yin zagi da akida warji ne bayina ìdàgbé tí láyé kí ọ mú tí láyé kàrìjíyù nínú ìjà na alina mú tí kó ní ya dọ̀rọ̀mọ̀tẹ́ illa ni ya buluga masiba na gaji a caji guwa kida gada no turu eya sai e buko ga da be zaje die ne arrajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil ya e buko fa wa iyyahu iya be zaje ka tango jigwe daidai maganci zugun zanwaci shi ene ke yuzi dena wuyi a da islam zai talauce za fuwa ide wani yaya e wani waje tunuwa a da tunu yawa wani waje kaze jan a da kaze ni yajiya wani ewa alawa ya jiya gun fitinan e nan wa ji ni wasu galuga wa ji asara a ji ne betir mai kufa alkiyami nan zando ce kwanan wada wuce ga hajji ogun crisis siri na da kiyo mulawun gabe man shi man wuce ko shi ne taba wa nabi mu musulla sallama ngawa gabe ga shi tsazan doro min ya go mai waki bo e bo ne ngai ga wono so logo mu ga diki mu mu ga de confusion doro en doro ga ga don mu zando ci meno wa use ne kiyo wa fi emotion ni yiliya talauci da nan ka gaza nan yan ji camulo mafi baji didaji na naji na naji na naji an ni ya jijo wadda kan nazara ko wallahi shi ke nan ọdike ọjegun ọjegun ẹkọ e jeje wáyé be careful galugu aji ni wa ji asara na ga ajin ẹkọ jeje ó na ifo yìí fóyún kawai yin gawa sai zunja sai download yin lecture muhammad yusuf ji fiye shekau fiye albagdadi fiye aljulani wọ́n ya ne ọkọ́ tafiye jiki aza na zun aza na shoot aza na jinan aza na jikazan aza na jikazan shi kenan yana jin ogun confusion when the cry is the city na pata na fún ọ̀nà tó lágùn fún ọ̀sánú be careful sai za a ji karayensa kugu ba na je kanyan wallahu alam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu